ba mai komai mai iko da kudura da irada da saka mana kyawawan ayyukan na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fita duniya da lahira ta inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh الحمد لله الله سبحانه وتعالى كان مولانا تبوكي كوانتا وطن البركة وطن رمضان جاردان الله سبحانه وتعالى جام شكا سورة المؤمنون سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نعم سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى قام wannan sura surar mumunai idan mutum mumini ne to zai ji waɗansu a kwalitis ko kuma sifofi na mumunai wanda in babu ɗaya daga ciki ko babu wasu daga ciki da mutu yake cikantuwa da su to ya yi ƙoƙari lallai ya samu da kansa waɗanda su masu albarka wanda babu wanda Allah ya sifanta shi da su sai mumini wanda ya ɗauka cewa ya yi imani da Allah wannan sura mai albarka da muka shiga a yau a jerin surorin alkur'ani in kauko daga bakara kana gangarowa wannan sura ita ce ta ashirin da uku yawan surorin alkur'ani ɗari ɗaya ne da goma sha hudu to idan ka ɗauko da ƙarshe masu gangarowa wannan ita ce ta ashirin da uku daidai wannan sura mai albarka ta sauka a makari kuma yawan ayoyinta ɗari ɗaya ne da goma sha takwas daidai idan muka duba wannan suran za mu ga kaman ci gaba ne da wancan suran da muka cika ajiyar suratul hajji domin a ƙarshen suratul hajji ajiya suna maɗaukacin sarki a ayan ƙarshe ayoyin ƙarshe nan ya hori musulmi da cewa wa jahidu fillahi haqqa jihadihi ku yi ƙoƙari wajen bauta wa Allah da ɗaukaka addinin Allah da jihadi wato duk wata hanya da za ta kawo ɗaukakar addinin musulunci da sunan manzon Allah sallallahu wasallam to ku yi shi iya iya iya iyawanku iya ƙoƙarinku iya ƙololuwa shi jihadi abu da ake nufi duk wata kafa da za a shigo a cutar da musulmi to lalle a samu waɗansu sun wanda daka sun kullo ta wannan kafan domin su encountering su su su abin a toshe wannan kafin yadda ba makiya ba makiya ba za su shigo wa musulunci ta wannan kafin ba a wai jihadi shine da tabbabi kawai a je filin daga a yi yaƙi a yi kashe ba shi ne kaɗai jihadi jihadi bi ma'ana fafatawa a inda kafirai za su shigo wa musulmi su raunana su su cinta a wannan wajen ba a samu waɗansu tawaga na musulmi da za su tsaya su fuskance su a wannan a wannan jihar ɗauka suna ci mana a to a ƙwarya ta hanyar midiya ta hanyar gidajen yaɗa labaru mu ba mu da su ta hanyar bidiya su mai da abokari su mai da shi baƙi kirin har yara su yadda wannan farin abu daɗi ne duka lokacin a gwamnati da ta wuce da aka sa misali hadas a gaba aka sa hada kullum a libya hadas hadas hadas hadas makiyaya makiyaya makiyaya da ayi abu hadas hadas hadas saboda shugaban wannan lokacin da platani ne sai aka kullo da hada hadas hadas har aka yadda duk wata sa'ada da aka yi hadas ne midiya idan ta yawaita suna da su goma wannan ya fito wannan ya fito ba su da shi to za a ci su yaƙi ta wannan bangare a samu waɗansu nau'i na matasa wanda suka karanta bangaren mass communication bangaren media su ma su kafa in gidajen tv ne su kafa su in rediyo ne su kafa su su waɗanda suke cin zarafin musulunci da kuma musulunci a wannan da sun yi sai a mai da martani sun yi sai a mai da martani alhamdulillah yanzu muna iya cin da tv a afirka tv suka shigo sunna tv suka shigo manara tv suka shigo Alwital tv suka shigo abin alkautan tv suka shigo wannan na abin jiragen tv ga su dai sai da dukkan waɗansu gidaje tv da da ake yaɗa da kala Allah maɗaukacin sarki ya sai ya dakushe su to kaga an samu waɗanda suka yi jihadi ta wannan ɓangaren ana samu ɓangare kuma na makarantu ana kuma makarantu ana koyon aikin likitanci ba a ɗaukan yaran musulmi ana koyon ɗaukin ba a ɗaukan yaran musulmi a samu masu kuki masu hali su fito kafa makarantu na koyon aikin jikitanci koyon aikin kwamfuta kai ba abin nan su koyi bangare daban daban daban su su kafa yaran musulmi ne su ma za a koyar da su aikin jikitanci a koyar da su aikin daukin a koyar da su karɓan haihuwa mata su ma a rika produce maimako je a yi ta kada yaran musulmi a hana su iyawa a hana su cin jarabawa ana koransu kai waɗansu su fito su yi jihadi su duka dukiyarsu ta wannan ɓangare ɓangaren transportation ne a samu ɓangare kaza wannan shine jihadi wannan shine jihadi Allah maɗaukakin sarki Shi ne Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar da muka karanta je ce wa jahidu a jihadi ne huwa jama'a ku Allah shi ya zaɓe kuma wannan addinin ba ma yi wa addinin bid'a sai su musulmi Allah ya zaɓo su su kuma sunan su ne musulmi ya Allah ya ala alaikum fi dini min harajin duk da cewa an zaɓe ku da addini don hidima wa addinin don bin Allah da bauta wa Allah ta hanyar addinin musulunci amma Allah bai sanya muku takura a cikin addinin ba shine haraj ba takura muku ba Lillata, abikum Ibrahim tafarkin babanku annabi Ibrahim shi za ku bauta wa Allah da shi tafarkin da baya haɗuwa da shirka farkin da baya yadda da shi sai tsantsan tauhidi da kadai Allah wa sammakumul muslimin Allah da kansa ne ya kira mu musulmai min qablu tun kafin zuwa musulunci wa fi hada da haka li rasulu shahidan alaikum domin manzo ya zamanto shine shaida a kanku ko kuma wata takunu shuhada a alan nasi cikin karshen suran ya Allah ya ce wa aqimu kai da sallah kada ku yi wata da sallah kar a raba ku da sallah dukkan da kuke ku to masu tsayi da sallah wa atu zakata ku rika bada zakka haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kun ji an ambaci sallah kun ji an ambaci kyauta sai ce wa atasimu billahi haɗa kan ku ku yi riko da igiyan gaba ɗaya kuma yadda ce wa atasimu billahi jami'an ku yi riko da Allah da igiyar Allah da gaba ɗaya wala ta farraku ku ba huwa maulakum Allah shine a al'amuran ku wata ila don musulunci ka a kore ta aiki don musulunci ka riƙa musguna maka a wajen aiki a riƙa sa maka ido Allah ta ni ne majibinci ka ni ne majibin cika ni ne zan kuka da kai a ni'imar maula duk wanda Allah ya zama ta majibin shi to ma da za da majibin shi ne Allah a ni'imar nasir ma da da mai taimako to kuma a ƙarshen allon ayan suran gaba ɗayanta sai Allah ya mana wasiya da tsida sallah da ba da zata da rike Allah da kai kuma an tafi hutu ne na interval kamar continuation ne kawai za a shiga tattalin aka ce an gaban bari a huta ka buɗe wancan sura ta da bismillahir rahman rahim Allah ya qad aflahal mu'minun musulmai sura bauta mu'minai sura bauta kaga in dai har suka rike sunna suka suna ba da zakka suka haɗa kai suka yi riko da Allah Allah ya zanto shine majikin al'auransu nahal mu'minuna irin waɗannan mu'minan babu shakka in Allah su ta kawai sun rabauta a duniya sun rabauta a gobe ya ba aljanna su waye mu'minan da su rabauta ya Allah alladhina hum fi salatihim khashi'un ta fara bayani sun waɗanda su rike wancan sallah wannan suran kamar yadda muka yi bayanin cikakin mu su karanta suran ta ce ko haka ne bi ma'ana duk turan da aka ci ta sauka a yadda bi ma'ana ta sauka kafin hijiran manzon Allah ya koma Madina ko ba a cikin hakan da ta sauka ana lura a lokacin ina da yake iyalansa eh, ko da ta duka yayi tafiya ko da Madina ya je yayi wani abu ya dawo amma aya ta sauka ta kuma ba a cikin Madina sai a lura ina ne iyalansa suke lokacin da ayan ta a yana maka sai a yi a tashin kayan da cewa yar ko suran a kira ta makiya ayoyin ɗari da goma sha takwas muka ci wannan suran za a bayyana mana abubuwan da suran ta dunkulo take magana a kansu kamar haka ابتدأت بإثبات الفلاح للمؤمنين wannan suran ta fara da tabbatar da rabautar mumunai wa asba'ar zalika bi bayani sifatihim da kai ta bayanin sifofin waɗannan mummunan da Allah yake sun rabauta a ɗan duniya kusa sun rabauta a gobe iyama da aljanna sai ayan ta yake kan sifofin mummunan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya inda ka gama jin sifofin za ku da lalle eh mai waɗannan qualities ɗin mai waɗannan sifofin gaskiya gaskiya yayi dizabin deserving aljannan da Allah ya sanya a ciki sannan sun karar asla khalqil insan sannan suran ta bayyana mana asalin tushe yadda ta halicci mutum ya ne asalin mutum ya ta halicce shi menene farkonsa wata tsawara aslu har mutum ya rika ci gaba ci gaba ci gaba har ya zo wani a duniya ya asalinsa yake sannan wata kallon tulalatihi kuma yanda wato jinin ɗan adam da dangantakan shi jarida saduwa aka nuna sata da ana sata su aka sata su yadda ake sata tabin ma ɗauko wannan ɗauko wannan ka sata ka harfa su ta yi kada su ko a wuta a haka aka yi ta sata mutane su ka zama ko dangi guda ba'adu mazahir kudratin lahi ta'ala kayan ta bayyana mana waɗansu kudurorin Allah da ikon Allah na zahiri wanda mutane ke ganin su da idon su ba su iya musun su ba ba za su iya denying din su ba wanda ku ko kan su ka tsaya kawai ya ishe ka kai imani da Allah wanda ya yi waɗannan ayyukan ya cancanta a cikin an bauta masa ba aka ban balika da cikin anbiya bayan wannan kuma bayan sifofin Allah iko Allah Allah ta mana iskar annabawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yadda suka rayu a rayuwar da'awa rayuwar wa'azi rayuwar shiryar da mutane rayuwar kiran mutane zuwa ga da yanda suka yi ta fafatawa da ɗauki ba daɗi da mutanen zamani duk wannan suran bin albarka ta kawo mana المرجئة باجتهاد بالرسالات باجتهاد الرسالات ووحدانية الإنسان wanda za ku wannan abu da suka da suna tabbatar da tauhidi da kasantuwar Allah kuma dunkule mutane mummunai waje ɗaya. dunkule mummunai su kaman abu daya a dunkule ba a tarwasu a warwatsi ba wa in salafan nasu duka bambance bambance bambance da suke tsakanin mutane kabilanci kabilunsu da bambancin karatansu da bambancin launin fatansu da bambancin inda suke zaune suke rayuwa waɗansu suna zaune a tsara ne mai zafin da suke kuka suke waɗansu kuma opposite wannan suna zama a kankara ne inda digiri ɗin sanyin ya ƙure misali duk no makoka yake waɗansu kuma na suna rayuwa a cikin tsaunuka da kurne inda bishiyoyi suke ba ka ganin da nan waɗansu suna rayuwa a kan ruwa waɗansu kuma suna rayuwa a kan tudu ba sahara ba ba kurne ba irin savannah area din nan da muke rayuwa a nan duka duka wannan bambance bambancin musulunci na ya dunkula musulmi saboda aqidan su ɗaya ne su ɗaya ne alƙidan su ɗaya ne alƙur'anin su ɗaya ne wa wasafat talib al-huda wa wannan suran ta kawo mana sifofin mutanen da suka kashe annabi a ta maka sifofin da abin da ya tabbata musu kudan don kai ka kula ta maka waɗansu kuma da suke kan hanyar shirya da abin da ya sa su a shiryu don ka tsaya ko a kan addini bayyana mawqif al da annabi sallallahu alaihi wannan ayan ta nuna da matsayin mushrikai da kafirai da munafikai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tabalar min zalika ila mawhari qudrat ilahi fi ahkami khalq al-insan nan suran kuma ta wuce ta bayanin ikon Allah na iya halitta mutum da tsara halitta mutum da ta halitta mutum ta yanda mutum sai da ya fi kowace halitta kyau وأخر سبحانه فيها يسأل الناس ليجيبوه بشكرهم akwai inda kayoyi Allah rika jefa tambayoyi da mutaane masu jayayya da Allah Allah yana son su yi amfani da hankalinsu da tunaninsu ne ba da an su tambayoyin wani in za sosai harkar su zai tabbatar da kaɗaituwar Allah ne da ya cancanta a bauta ta shi ne an kai kawai wa yusbitu uluhiyata ثم بينت السورة أحوال الناس في القيامة idan sura ta harkar duniya kuma ta haura lahira ta leko mana irin yanayi da halin da mutane za su shiga a gobe kiyama ranar hisabi wa annahum yuhasabuna tabbatar mana da cewa za a yi wa mutane hisabi ranar tashin kiyama kowa zai ba da account na ayyukan da ya aikata masu kyau ne ko munana ne wannan babu kantama babu kawa za a tsaya a gaban Allah a yi hisabi man ya amal misala zarratin a ranar khairan yarahu man ya amal misala zarratin sharran yarahu kuma za a yi hisabi wa yu'khaduna bil adli kuma Allah zai kama kowa a goji kiyama amma ba da zalunci da adalci duk wanda kaga Allah ya jefa a wuta ranar Allah bai sanya shi don ya zalunci shi bane Allah ya mai adalci ne ya sa ya sa shi a wuta sa shi a wutar da aka yi ma adalci ne an aljannan da aka yi aljanna shi ne duba adalci ne na Allah babu bayar babu tantinan babu wani son rai a ciki duk da ya hukunta mutum a gobe kiyama na ko na aljanna Allah ya yi shi bisa adalci ne Ba'ul mawazin iskal qisqa li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin na biha wa bina hasibin mu fasu tele na adalci mu auna ayyukan mutane Sikemin mu in ji Allah yana da senso yanda ko da daidai da kwayan atom ne ya saka sai ya nuna Allah ce babu wanda ya isa babu wanda ya kai mu ita hisabi da bin jijjigin ayyukan mutum babu wanda ya kai mu in ji Allah sannan ya ce um, wa tasimu suratu bayani jalalihi subhanahu wa ta'ala suran sai ta zo ta yi ta rufe mana da nuna mana girman Allah da kuduran Allah da darajar Allah da tanzihu rasulihi ila talabil mu'izati da kuma jawo hankalin manzonsa Muhammad sallallahu alaihi ya nemi gafaran Allah kullum ya rika istighfari war rahmati da rahmatika min arhamir rahimina ya nemi wannan rahmar da mafi rahma dukkan mai rahma shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine content shine topic da suka zo cikin wannan sura mai albarka bari mu je mu karo suran mu ji Allah ce lahal mu'minun lallai lallai musulmai mu'minai suka bauta in ji Allah suwaye mu'minai da suka bauta yace alladina hu fi salatihim sune waɗanda suna cikin sallah ba ka same su khashi'un suna cikin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba sa tunanin wani abun duniya yayin da suka yi farfasar suka fuskantar Allah duk wani tunanin duniya tunanin wata hulɗa tunanin wani kasuwanci tunanin ta duniya duniya ya taɓa zuwa musu yayin da suka kan Allah Allah kawai ne a gabansu lokacin kuma za ka ga zuciyansu ya yi developing ɗin tsoron Allah tsoron Allah ne ke rufe a lokacin an ba mu misalan irin wannan sallah tsakanin sahabban su da sallallahu alaihi wa sallam kuma idan suka je yaki aka harbi mutum da kibiya ta huda masa ta ta kashi a can kan yanda kan kibiya yake karfin nan in ta fita akwai waɗansu kunne kuma kaman kujiya karo ta bala'i ba zai yiwu ba saboda wannan kujiya za su jawo nama a yi a yi a cire masahabi hadi da gadara bari in ya ta sallah a cire bai motsa da na san ma yana duniyan ba a ya tabbarta sallah aka zo a ja biyan aka fizge ta ko nama da farko da jiye sannan aka shi ko motsawa bai yi ba lokacin tunanin shi da zuciyar shi gaba ɗaya ba harka duniya ya ɗamfaru da Allah ne kawai ba wani abu yana faruwa ba sai da ya idan da kada ya ga har an cire yana ta tawaya ya aka yi haka za ta gani suna masu tsananin kawo na suwa da tsoron Allah da amfaruwa ga Allah yayin da suke sallah ba irin sallan mu ba kun san da ai na'am sai ka ne ku gani Allahu akbar ya ga mutum yana sallah yana sallah yana sallah yana magana da kwastomer yana sallah yana magana ko eh, goma ne ko naira goma ne ta ya ajiye dan Allah akwai wanda har ya haka yana cikin ya tsaye haka ya mai da jifa mai canji jifa mai canji je ku gani Allah za ka babu natsuwa babu ko adina mutum yana tsalla yana haka yana haka yana haka yana haka yana haka yana haka yana haka yana haka yana haka nan an yi haka ya yana haka ya haka haka yana har yana haka yana da akwai wani yana haka a haka yana ya manta haka yana yanzu ya haka yana yana haka za ta yana haka yana haka yana haka da zai yana haka sai ya je ya daɗe haka yana haka yana haka yana haka yana haka ya ga ashe a ruku'i. ya ko a sai ko kuma har da rukui an dago daga rukui ya miki rata za ka samu bayan suna tsananin kushu'i da natsuwa da kawo tsoron Allah a zuciyarsu yayin da suke san da suke tsaya da Allah sifar su farko kenan sai ka auna da sallanka na biyu walladina hum anil lahwi mu'ridun sune waɗanda suke kauda kansu kaka duk wani abu na shashanci na banza da baya amfanin su a rayuwarsu ta duniya ballanta ya amfane su a ranar tashi kiyama ba ka taɓa ganin su a wajen an je kallon kwallo an je kallon fim an je sinima an je gala night an je kaza an je kaza ana sunuka a ana karta ana lido ana abun da ya ba zai taɓa amfanin ka rayuwanka duniya ba da ka yi shi din haka nan da ka bar shi ba zai taɓa cutar da kai ba haka da ka yi shi ɗin zai taɓa amfanin a gobe yan ka ba da ka bar shi din, ba zai cutar da kai a ce me yasa ba kai da wuta ya al'amura wuraren kashi kawai kashi lokaci ba ka taɓa su a nan kamar da Allah ta cikin suratul Qur'an wa ikamar rubil lahwi marru kiraman dan suka wuce wajen wasanni wajen kike marru kiraman su wuce cikin karamci da mutunci da kai ba sa makuna wannan abun wani abu ne ba kafin irin waɗannan mummunan da Allah ya tura bauta da aljanna ba kan su ta biyu haka yake haka take da ya tunani cikin su ta uku ba alladina hum lizzakati fa'ilun sune waɗanda a watan zakka yayi za su cire haƙƙin Allah don ta ga wanda Allah ya ce bawa cire zakka babu kauro babu kaikayi a zuciya babu ɗaure fuska babu murtuka fuska irin kawai an tsaye bai dukiya kawai zai ba ma waɗansu nan haka kawai sun shi ya wahala shi ya yi babu shi ya yi zuka shi ya yi kaza ya yi kaza kawai zai ɗi ya ba ma waɗansu baya ji wannan a zuciyarsa ba da zakadin nan ga waɗanda Allah ya fita to yana ƙara kusanto da musulmai su dunkule su zaman ta abu ɗaya wani misali Allah sai ya raba mutane kashi biyu Allah sai ya nuna ba zai ba kowa arziki ba ya ba kowa arziki ba za a ji daɗin rayuwan ba haka in ya bar kowa talaka ne ba za a ji daɗin rayuwan ba sai Allah ya raba su ce waɗannan ku zan damka dukiya ta in ji Allah wa atuhum lahi malillahi a ataku ba su da dukiya ta in ji Allah da a hannu dukiya ta ce a ka na sauka ta a wace in ji Allah to ko yanzu zan wadata ku waɗancan kuma zan wadata su ba amma ina son waɗanda ba su da shi ɗin ko da na ba ku dan tsora muku nauyin ku rike nasu kar ka tsora muku nauyi ku rike nasu sai sa ko a gidan ku ya ka samu kila ku ashirin ne ka samu mutum biyu ne mawadatan da so ci zal ba? dan ana son ku yi take responsibility kawa da ɗan uwan ku da na bawa ku rike ba waɗanda ba su da shi ba su so ku za su kaunace ku za su kula da ku ba za su muku ta'addanci ba ba za su muku tata ba ba za su ko gidanku ba za ku zauna lafiya da mutane har idan kuna ibi dukiyanku haƙƙin Allah da yake kuna ba su ba ku da matsala ka lura da mutumin da yake da Najeriya yake ba da shiga a wajen shi ba sai son shi ake yi son shi ake sai kamar yayi Alhaji Ahmadu sai kan ji Allah shi da rahama yanda da yake yi trailer trailer trailer trailer babu iyaka kullu rabawa yake har yau addu'a ake masa yau tunawa da shi ake bayan da za a yi mutane su da su kawai wani ya tsaye su ji zai ma arna mutane su kyale shi ko yaran ka aka da su kuma ta titi da ya fara kawai ya tsaya a kwasa wuce wuce wuce bala ta tsaya tara lajini sai eh, mu alhamdulillah da arzikin wani a haƙi haƙi girma ma yaran su Allah kan su wuce ta kuma su kai da a wuce da su in ba mota bai bar dauke su su rata su su kai su yaran wani ne alhamdulillah ba za su ba za su taba ganin kanki ba kuma da ai bridging gap gap da yake tsakanin mawadaci da talaka da ya an tso da shi haka kai eh, ba za su ci an kai ba amma ba za su kana ba su ci ba za su sa irin tufafi amma za su yawo ba ta dai ba to kaga dai an samu zaman lafiya ina fata an gane in ba ta bayarwa ka duba yadda ake mu'amalanta ta a anguwa in kana da ruwa ruwa ta mota ka ta mutu ka nemi ta da ka ta a tura maka gani. wani abu ya same ka da kusa ka ta zo ko gobara ka ce yi wani mutum ya gina alaji sai ya kone mana ya cinye mana a ruwan da shi mun ƴaƴan ki ki samu garin akwai kullalle ne a je ka duba menene tsakanin ki da tsawon? ba kyautatawa babu isani babu taimako babu taimako ko mutumin da ya rike aikin federal Allah ya bashi kofi ba bashi matsayi ba wa dinga tsina nawa mutanen shi Allah ya ritaya baya jin daɗin zama an gobe bai zuwa yana hira da shi sai dai a ta jiko masa jaridu da wuri karanta da kujera a zaune kan cikin jaridu ne abokin hiran yanzu jaridu masu kuma social media zama kasan za ta cikin standard ma ma ba wanda ya gina ba wanda ya kama ba wanda ya kama a anguwansu babu kawai kawai ban ya rufa mana su kan kasan nan idan ka ba da ita kai kanka ka sauke hakkin Allah idan ka tsarkake kanka daga zunubai idan ka tsarkake dukiyarka daga bala'i da musiba da bala'i da shi dukiya ya halaka shine annaba'u wa ziyadat shine dukiyanka kuma za ta haɓaka ta rike boosting ta karuwa idan kana cire mata zakka duk wani manomi a nan ya san idan aka shuka dawa ko gero aka zuba kayan da yawa ya tashi da tushe da yawa ta ciyawa me ake yi ana ciro ko a rage a rage a rage a rage ba wai don ba a so ba don sauran su ne idan kafa a cike a ramin gaba ɗaya da ƙyar fara da ƙayan kuma ya fi da wannan shin wannan cire wanda ake cike ba wancan suna gina suna kara mai faɗi iska na shi ba da abin da za su bayan da mamaki ba haka da kuma ka cire ka cire ka cire ka cire ka cire ka cire sai ka tura ma wasu da waɗannan su samu walwala ya ana zuwa 'ya'ya. karu ne su yawa in raƙuma ne su yawa in awaki ne su yawa in dukiya ne Allah ya san harka duk lokacin da masu kore dukiya in ta addu'a ko ina su ya tsare su dukiyanka za su addu'a ka sai Allah ya rika kau da kai da gare su su ma ya kau da ya kau da su daga gare ka ba haɗuwa ba kana da layan zana da layan zana cin aiki a ji haƙƙin Allah in kan turu laha yansurukum an kuna ta addinin Allah kuna bin umurni Allah Allah ce wallahi zai ce ku kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce wani haƙƙi ne a kai na unta da kawa mumi wannan shine bangaren zakka kenan shine asalin poverty alleviation asalin wato menene a rarrage talauci wanda musulunci tun ya zo da shi tun fil akal ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar din nan akwai zakka a ciki ya koya ya yaƙi ko a rage shi a rage wa mutane raɗaɗi kun ji sifan su kuka uku kenan a ɗake ya sai nazari sifan su ta hudu wanda biyan da humuli furujihim hafizun su ne waɗanda suke kiyaye al'auransu ba sa taɓa a cikin ko liwaɗi ko ma'igo ba sa taɓa yi sun kiyaye fadin fatin sun kiyaye al'auransu suna taƙaita al'auransu ne illa a da azwajihim sai kan matansu kawai da suka aura matansu na suna matansu na suna a kan kawai suke taƙaita biyan bukatansu da sha'awarsu au ma malaka tsaimanuhum ko abin da hannayensu na dama ya mallaka musu su ne bayi da kuyangi yana da bayi mata kuyangi zai iya saduwa da ita a matsayin ta baiwarsa ya ba ya biya saraki baiwarsa ce zai iya saduwa da ita ko da yana da ta hudu yana da yangi guda goma zai iya zaga yana saduwa da su to baya biya bukatan shi sai bukatan shi da suna ko kuma su ku yangi mata da hannun su da dama ya mallaka masa da ake samun baiwa haka da mahaifinta yana da su da yawa ya rasu aka zo da gado aka ba ta wasu daga ciki ko kuma wani ya ba ta kyautansu ko kuma a cire kuɗin ka da saya ko ka je yaki ka raba cikin ba ka samu kansu a kansu da ake samun su kenan kuma malaka kaimanuhum malumi abu mai zargin ka duk mutumin da ya take ta sha'awar shi biyan buƙatar shi ta a akan matan shi ko irin waɗannan bayin mata da ya mallaka masa alaƙi babu mai zargin mutum Allah kuma zai zargi ka gobe kiyama ya kama ka da laifin mazinaci babu ani ka ba a zalika wanda ya nemi biyan bukatan shin bayan waɗannan guda biyu matan ka na sunna da kuma bayi sadaka yangi ka nemi biyan bukata dan da kan waɗannan shine zulmi kenan to ita humul adun wadannan sune kan ta'adda masu keta iyakokin Allah masu keta hurumin Allah ina fara an gane ko shi ba malamai anan suka ce to hukunci ne hukunci masturbation shine mutum da namiji ya rika wasa da al'auran shi ko ya rika mutunta a gado ko da kilo ko ya kama shi yana mutuka har ya yayi releasing ya fi mani ya ji faɗi ya je ya yi wanka shin wannan abin da shin a kan matan shi ne a'a a kan waɗannan su aka bi a'a ke fura wa ra'a za ka shi kan malamai su kan wannan al'ada ta shi domin suka ce ta'addanci ne biyan bukata ne ta wata hanya ta banda waɗancan hanyoyi guda biyu da baya garbi majin innahum khairu malumin idan bara a zalika ba waɗancan biyun in mutum ya biya bukatun shi ta wannan hanyar fa innahu malumun shi abun zargi ne a wajen Allah zai kama shi da sai sa malamai su irin wannan istimna da shi ina haramun ne والذين eh, eh, eh, kenan لي كنجي صفر سكوك كنان تهوك كنان قف تهوك كنان كبير التي والذين هم لأماناتهم waɗanda game da amanan da aka nasu ba ahadihim da alkawarin da suka yi wa Allah ra'una suna kiyayewa za ka amana a amince da kai a yadda da kai a gamsu da kai da zo a shi amana ne tana cin amanan wanda ya amince da kai ya yadda da kai yanzu misali lokacin da barkuwa da mutane ya tsananta ya tsananta alhamdulillah yanzu ya yi jofi ana ƙara gode wa Allah a bisa wannan ni'ima muna gode na ba ta'addanci da irin waɗannan ɗin sun tsara alhamdulillah yanzu galiban waɗanda da ake kidnapping ba ake abin da ta wani direban shi ne shi ne informatin shi da yawa an sace a um, direbobi sun kanto dalilin shiga hannun waɗancan mutanen da masu gidansu zai kulla da su zai shirya da su ce za mu fita za mu yi hanyar za mu yi hanyar kano kaza kaza ta ina kuce a shiga shiga shiga shiga ba da information yace ko shi na zo daidai wajen shi kenan sai a zo daidai wajen shi kenan sai a yayayi slow a har musu kama mutane shi shi din sai ce ka ga shi an yi kwana an saki shi sai kuma an saki shi ya kama gidan shi a nan. wanda ya yake komai ba da information din gidan ta ta je dubai ta da da kaya ta da da gwalagwalai in yi kaza an yi kaza mai gida ma kuɗin kusa sun dawo aboki ya kai abokin shi a shi kullum muna kayan aboki a ne ne ke cin amanan abokinsa da sa ya kashe shi yanka shi kan waɗansu abubuwa wanda ta aminta shi kai ji da shi da baya ta samu shi ne ke cin duniyanka shi ne ke cin amananka waɗannan ba yin haka adihim wani alkawari da suka hauka tsakanin su Allah da tsakanin su mutane ra'un suna kiyayewa ba sa kan alkawari tun da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ta ka yadda da wanda ya to alkawari ne kai na cewa za ka bi sunnar manzon Allah kau da za ka taɓa yin bid'a ko kai wani abin da manzon Allah ya yi shi a matsayin musulunci ba sai ka yadda da muhammadur rasulullah wannan alkawari ne ta ce la ilaha illallah ba a da za ka bautawa da gaskiya sai Allah babu shakka wannan alƙawari da ka ɗauka tsakanin ka da Allah la ilaha illallah sai wa salati kayan alƙawari za ka tsaye da sallah kana da ilimin sallar da bai da farilai da wajibi na sallar da ba ji za ka yi ta sau biyar inda Allah ya ce a cikin jam'i ka yadda kana kulawa da sallah kana kulawa da azumi kana kulawa da dukkan wani alkawarin da ya haramta maka a cikin addinin musulunci kana kiyayewa kana yin su kana lura da su ba ka tabawa ba ka tabawa ba mu ci ya duba irin wannan duka sallah amana ce alkawari ne tsakanin ka da sallah. haji alkawari ne tsakaninka da Allah ka alkawari ne tsakaninka da Allah azumi alkawari ne tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala zuwa masallaci haka yin adalci tsakanin ƴaƴanka haka tsakanin iyalanka tsakanin abokananka mutum kabo haram ne santar riba duk waɗanda aka tsora ne tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala mutum ya duba yana kiyaye su sannan na gaba kuma na bakwai daga cikin والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم الذين هم في صلاتهم خاشعون ne suna tsoron Allah suna natsuwa suna tattaro hankulansu a cikin sallah nan kuma suna kiyaye sallolin mutum yana kiyaye ahara in ya je tsari baya fantsamo maka yana kiyaye tufafin da yake sanyawa ya yi sallah da su baya sanya su a cikin najasa ko ya zauna a cikin najasa yana kiyaye alwala yana kiyaye sallan da yinta da inda aka yi ta yana zuwa ya koye ta ya santa da kyau suna kiyaye irin wannan duk lokutan sallah suna kiyaye su da Allah ya ce ula'ika irin waɗannan masu sifofin kulware suna su ne magada suna don me ya Allah ya ce allazina ya risu da firdaus sana'a. masu gadon aljanna firdausi waɗannan su ne masu gadon aljanna a aljanna mata firdausi kun fi ha Allah idan su suka shiga za su dawwama ne dindindin a cikin aljannar firdausi nan sakamakon waɗannan sifofin da suka cikin da su za su gaji aljanna Allah maɗaukaki sarki bai ce kula ula'ika ashabu firdausi ba bai ce ma'abuta firdausi ba bai ce kula ula'ika ya al-firdausi ba a ba su ba su shiga firdausi ba a Allah bai ce mun ba su firdausi ba sai ya ce mun gadar musu alamai suna ce idan kaji Allah ya ce zan gadar masa da aljanna ba su ba ka abu ta hanyar gado ka samu ta hanyar gado da abin da ka samu ta hanyar kyauta abin da ka samu ta hanyar gado ya fi ƙarfi domin wanda za ka abu kyauta akwai possibility zai kwace ko ba haka ba da ce a ah, wane ya eh, kwanaki na ma kyauta mota ta aka da mutunci na kwace kai kyauta zai iya menene kwacewa abin da duk ka samu ta hanyar kyauta ana iya rasa shi ko ya kwace kayan shi amma abin da ta samu ta hanyar gado babanka ya mutu ya mutu kana gani aka kai wanka da kai aka sanya mai kamani da kai aka mai sarka da kai aka sa shi makara da kai aka kona mai samari shi da kai aka sanya shi ko ya ce kuku kuka shi kuka zirma shi a ramin aka turba da kasa sai kuka zo kuka rarraba dukiyar da ya bari a matsayin kyauta ne dukiyar a matsayin gado ko wanda isa ya kwace idan akwai mai kwace masa dukiyar gado ka ismin kenan baba zai taso daga kabari in dai har za a kwace ku zai taso in dai har ba zai taso daga kabari ba babu wanda ya isa ya kwace za ka ga mutum yana alfahari wannan dukiyar gadon babana gado ne na mahaifina gada na yi wannan gonan gadon shi na yi wannan gidan gadon shi na yi ta fi kaɗan haka da ƙarfi a kan cewa ba ne aka yi ba ne aka yi wata ne tana iya kwacewa ya rifoki in mutum yana iya kwacewa ba abin da aka samu ta gado ba zai ta hannunka da kafin yanzu hannunka da shi ya mutu shine Allah zai ya aljanna fa in ya ta ita ba mai kwaci kawai ya kawo ta da wannan abu da eh, ya ce zan gadar muku da aljanna da ma'ana yanzu in ka samu abu a ta hanyar gado ba wanda ya isa ya fi kai ya kwaci maka ko irin wannan ne zan na aljanna in an baka ta miki kana babu ranar fita ba ka tunanin abin da kwacewa shi da Allah ya ulaika humul warithuna wadannan su magada magadan me alladhina yarithuna al sune su ne magadan aljannan firdausi kun fiha khalidun idan suka shiga sun dawwama jinjin babu ranar fita babu ranar fita kuma abin ya sanya mu a ciki kaga sifofin mumunan kenan sai kai ka je ka yi tunani wannan sifofin suna tare da kai kafin ka zama cikin bautan da za su gaji da firdausu sai ka sai ka ji wannan sifofin kai sai ka su tafi da su Allah bin ya san dace na'am ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أن آية كمان تنا مغنى نيدا كافري ما سجاد ألا ما سكافر كيوى ألا ما سكاوى دنون إفادة كما جرمان كي suka ganin ba su isa su wa ayar Allah ba ba za su bauta wa Allah ba irin waɗannan tsagerun ne Allah yake kawo mana wai ɗan adam kai waye ne waye kai zo ka ga asalinka alfaharin nan kake takaman nan kake kwambo kake girman kai da nuna isa wai kai wata siyace. Allah bai isa yi magana ka ba bai isa ya ce ka bari ka bari ba bai isa ya ce ka yi ka yi ba ai kai waye ne baka ji asalinka Allah ce wala kada khalaqnal insana shi wannan mutum mai girman kai mai tsaurin kai mai jiji kai Allah ce na halicce shi ne min sulalatin min wato daga irin wani tako na taka wanda yake kamar mai wari wari mai haka irin warin a gata eh, ta fajjala ɗin nan wanda in an ɗebo ta tana wari-wari Allah ya ce ita na halicci asalin baban ku annabi Adam sannan shi kuma ku kuma da kuke fito da tsakon annabi Adam din kuma ja'alnahu fatan, ku sai muka halicce ku da igon mani igon mani Allah ya ce a zo a ajiye shi kalli yanda yake kamar majina an mutum ya karto kaki ne ga shi ya aji na kanta da in an gan shi share shi ake duk wanda ya ba gina zai so kallon ta sau biyu ba ko ya ga kaki an karto shi an zubar ba zai so ya kalle shi ba na kallon ta a a tsaka ake wani sa'i da ta gan shi ta zai tuka a kai saboda wanda ke zan kane su ko ɗan abu mai girman kai mai tsaurin kai ga origin ɗinta da asalinta yanda kake sannan muka sanya wannan nutsu da cikin mani fi a wani mazauni shine mahaifar mace makinin wanda muka tsare shi in ji Allah wani irin kwantana wani irin sack wanda muka tsare shi muka tsare shi cikin mace can cikin wun muka tsare shi sanyi da zafi da wani kura da duk baya ta muka ajiye shi muka adana shi a waje mai kyau wanda yake cike da tsaro in ji Allah nan wannan maniyin da muka ajiye shi a nan in ji Allah bayan kwana arba'in ثم خلقنا النطفة علقة muka mai da wannan jini muka maniyin muka kumbashi shi muka juya shi bayan kwana arba'in ya koma gudan jini Sun kwallon jini da can kawai bayan kwana arba'in falakna la'anata mudghatan muka juya wannan gudan jini ya koma zallan tsoka babu kashi a ciki zallan tsoka bayan kwana arba'in ta falakna mudghata idaman muka mai da wannan tsokar ta zama tsantsan skeleton ƙasusuwa ne zalla muka yi kwamfati ɗin shi kuma mai da shi ƙasusuwa Allah an kwana arba'in sai kaunar izam ahmad sai muka zo wannan ƙasusuwan skeleton din gangan jikin a muka zo muna lulluɓe shi da tsoka aka yi yarin in jijiyoyi bent na jini aka yi yarin in eh, jijiyoyi masu harfi nan aka zo muka sanya kaza muka ɗaure nan da nan muka biyo da wannan jijiyar ta shi nan ta shi nan ta shi nan ta shiga kwakwalwa ta ko muka zagaye da shi ta agara ta zo ta haɗu da keya muka sa gabar aka yi ta saka mutum aka yi ta saka shi da jijiyoyi ma malam muka zo muka lullube wannan wato karakwal ɗin kasu su da nama nan da za a cire naman ka ga kwarangwa ya ka ga mutum ya fuskar shi haka da zan sura muka ne kawai yayi haka Mun tsoro duk muka lulluɓe shi nama in ji Allah summa an sha'anahu bayan mun lulluɓe shi da nama sai muka zo kuma muka tsera shi muka tsaga shi mu in mace ce muka da shi mace muka da komai nashi ce kuma in namiji ne shi kuma muka zo muka da komai nashi namiji an sha'anahu halkan akhara aka zo ka da shi wata halitta kan ya fito a mace wani ya fito a namiji wani ya fito a dogo wani ya fito a gajere wani ya fito a luti mai jiki wani ya fito a tiriri wani ya fito baki wani ya fito fari wani wankan karwa a tashi nan dai muka ci da kowa ɗan wani kyakkyawa wani kuma haka mummuna don in ji Allah ni yi wannan halitta saboda haka fatabarakan lahu Allah dai wannan halittan ya tarkata ya ɗauka da ake a faɗa shi da ya fi ƙarfin a ce yana da ɗa ya fi ƙarfin a ce yana da mace ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani a matsayin abin bauta. Tarakallahu, Allah da wannan ya tarkata ya yi nesa da aka ba shi da wani halittina shi shine mafi kyawun halitta ne mafi kyawun halitta idan ka duba halitta ta kalli wani tsuntsu ta kalli wata dabba ka ta tsuntsun nan kala kala kala kala ka ga wani kwaro ka ga wancan ka ga wancan ka zo bishiyoyi ma malam ka ga bishiyoyin sun yi kawai ga waɗansu fulawa ne ga sun sun yi kawai ga bishiyar lemu ta maka da aka ce lemun ci ta yi da aka ce wannan ta tsogoron ne da katin ya ta katin limaci ci ta yi da za ka kuma mafura a ce wancan bishiyar da ta cire ta yi ta yi ba da aka yi bishiyar ayaba ka kalli irin ganyen fala-fala kuma aka ce na ayaba ne da ta ayaba ka kalli bishiyar ta yi kawai da ta zama bishiyar ayaba. komai na Allah ahsanul shi shine mafi kyawun mai halitta mafi kyawun mai tsada halitta ya getta ta Allah ya ce so bana ga wannan kuka da duniyan har ka ɗan adam kunce yi ya ci zai ba kuka yanda ya rika jujjuya shi a cikin mahaifiyar koma nan ya koma nan ya koma nan ya koma nan ya koma nan wani ina da dama yana gudan jikin sun wako su waje kawai sai a ce mace ta yi menene ai bari ɓari watso shi kawai sai jini ya fito da ciki ba sai na yi ɓari jini ne ya yi su wani sannan wannan step is step ki sai watso shi waje kawai ba kuma zo duniyan ba wani yana tsokar kawai wani sai an ma haifi yaron ya yi kuka ya yi ihu ba minti biyar kai Allah ya ɗauki shi kawai ta gan shi ta gan shi ga shi nan ka gan shi ba minti biyar ya yi a ta kawai sai a kai shi kamar Allah subhanahu wa ta'ala duk ni ke waɗannan Allah ce ko kurayu wani ya zamanto gwamna wani ya zamanto shugaba wani ya zamanto senator wani ya zamanto house of rep wani ya zamanto chairman wani ya zamanto kansula wani ya zamanto wannan cikin ami wani rikacin soja eh zai ce zai bibbige ku ba ku sallah yau ba har a je ana farin ce a lokacin da ai ana farir da ta kai tun abdulmi Allah ta ta abin nan musulmi kana musulmi da duk da ne ta ta wa Allah Allah ce ni na halitta da kawo ku kai inda duk za ku kai duk matsayin da za ku kai ji Allah ce kuma ba ba'da zalika lamayyitun kun ga ta aya duk inda ku kai din ku sani ku wallahi masu mutuwa ne kai ran da za ka mutu labarin kama an ji da ji sai dai a baka hoton ka a ka fadin littafi wai an zo bai sawa wani ya sunan shi an hoton ka ya yi sani ya zo ta'aziyya, aziya an sa hannu an sa hannu shi kenan rubuta suna sai yayyata shi kenan an ƙasa shi daga tarihi kawai an yi ta din Ta yi abin da ka yi din ka zama to abin da ka zama in ma na kirki ne ma oho in ma na kirki ne ma oho Allah ke karshen alewa dai me karshen jifa dai in yi sama ina na kuma da zalika da ayyutun da bayar da ɗaya ku zo ku mutu in ji Allah ta ranar sai a yi waɗansu al'umma ba kuwa in kan mutum ko hota in kan mutum kan zama a'a walau anna ila mutuna turitna مكان الموت راح كل حي لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء ونمواج يشر والآي دائم مت باب كتابي باب كبايا كبري باب كومي فلا دا متوا هو توشي كمتوا amma idan mutum ya mutu za a tada shi a tambaye shi duk abin da ya yi a duniya a cikin mutuwa ma ba hutu bane hutu bane wanda su kula ta ce zaman so masa hutu shi ne wanda ya mutu a irin waɗancan sifofi da muka karanta tan aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un alladhina hum min amanatihim wa ahdihim ra'un alladhina hum ah, li zakati fa'ilan shine wanda in ya mutu ya hutu. shi ne wanda in ya mutu ya huta ba ta gane ko ya matsalacin sarki sai ya ce kun ba innakum yawmal qiyamati bayan kun mutu kuma sannan har ila ya har ila yau yawmal qiyamati ranan tashi kiyama tuka suna za a kada ku yi hisabi a yi hisabi kuma nan duniya zai shekara hudu a ofis ina ko shugaban kasa ko wani ya rike nan ya yi shekara biyu a ofis Karan da efcc suka gayyace shi sai kaga ya ɗauki keken gurago ya sa a mota an ji can sirya sauka da keken gurago ana tura shi wajini shi ne ya hau jiya ya samu wannan matsala da ƙyar da an kai mutum wannan wajen da lafiya ɗan shekaru biyun da ya za a tambaye shi amma wannan tambayar ranar tashi da ran da alƙalamin Allah ya hau kanta za a tambaye ka kowane minti ɗaya da kai rayuwanka har ta shekaru ciki za a tambaye ka wallahi wa in alaikum hafizin imaman katibin ya'lamuna ma taf'alun لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل شيء أحصيناه كتابا يوم يمر بسجد ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها ووجدوا ما, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أبو بك يا من إن جاء الله سبحانه وتعالى Allah Ubangiji ya samu je a sa'a, Allah Ubangiji ya sanya mu cikin masu sifantuwa da waɗannan sifofi na mutanen kirki wanda suke gadon aljannan firdausi a gobe kiyama Allah da muka roke shi wannan rokon. karibun mujibu lidawat yana dab da mu yana jin kuma mai amsa dabbe Allah ubangiji ya amsa mana ya mana muwafaka dan za mu tsaya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu kuma karin tambayoyi wai ba su nuna da wuri ba ne, ana zancen firdausi, wannan firdausi. Allah ubangi ya saka mana da Allah ya mana albarka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh